baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar apc daga bangarorin biyu wato unity forum da like minds za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna sai taro ya tashi baran-baran sanata kabiru garba marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shine ya fi damunsu ba yadda aka gudanar da zaben ne ya saba wa ka'idojinsu mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yadda shi littafin ya ce a yi gyaran shi ba idan haka ta taso sabanin wanda kuka saba amfani da shi sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 15 ba a canja shi ba tunda muka shigo da mu aka yi majalisar nan kuma gwargwadon hali mun zauna a ciki in ma ranar da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansar wannan hansar yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullum ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba in ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi misali mun duba duka wannan abin nan babu ranar da aka ah, <laughs> gyara ga wannan doka to kin ga a kan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar to kin ga idan an gudanar da zaɓe a kan dokan da babu ta kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri bai yi ba daga dukkan alamu har yanzu tsuguno ba ta ƙare ba domin uwar jam'iyya na taro 'ya'yanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya